muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ta cikin fara sa da rabin sa ya nuna mana wannan rana wannan lokaci a cikin wannan ƙasa mai albarka ta Ibuwa a kuma babban birnin ta na Abuja. Muna roƙon Allah ya kara wannan ƙasa albarka. malamanmu jagorori da shugabanni da muke tare da su a wannan majalisi muna roƙon Allah ya ƙara ma da iliminku da zuriyarku albarka. Alhaji Ibrahim muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka. Allah ya ƙara ma zuriyarku albarka. Allah kuma ya dace da kai da alkhairan duniya da lafiya yan agaji da sauran dukkan al'umma da suka shiga cikin wannan ɗawainiya na tsare da gudanar da waɗannan karatuttuka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tsara ma rayuwarku albarka nan ta jirgina Allah ya saka masa da alkhairi Malam Amir Allah ya kara ma rayuwarka albarka da sauƙin hikima da sauran uwa Allah ya saka muku da alƙira. Uban tafiya Farfesun Musulmi Sayarwa Allah ya saka muku da alƙira. Allah ya sa sakamakon zan gidan aljanna. Ni ma Allah ya saka min da alƙira. uwa masu albarka za mu yi darasi game da abin da ya shafi mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufintar da mu ita shi ne ni'imar musulunci wata mutawa ba ya iya riba wani alkhairi a rayuwar ko da rayuwar duniya har sai in yana tuna ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wato dan da kana da lissafi a rayuwar ya tsina ya kalli inda ya faru da inda ya ke da inda ya tusa to ƙarya na tsara kallon ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'ima da kai su yana daga cikin abin da zai baka dama wajen kyautata godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala a da musulunci da ba zai kyau tafiyar ka ba za ta yi kyau ba ba za ka yi nasara a rayuwa ba matuƙar ba ka dubi zuwa da goma ta arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya idan mutum baya tuntuntuni akan ni'imomi da Allah ya mishi to sai ya dukkan alkhairai ya riske su amma bai yi godiya ma Allah ba to duk ni'imar kuma da baka yi godiya a kanta ba ba ka amfana idan kana nazari a kan ci da gani da Allah ya baka za ka fahimci waɗansu Allah bai su bai wani da gani ba sanadiyar nazari a kan ci da gani zai bambance maka falalar da take tsakaninka da wadda baya gani baya ci amma matuƙar ka ɗauki wannan ni'imar kawai normal ce a rayuwa to zai tamci da gani da Allah ya maka baka more shi ba me yasa baka more shi ba saboda baka kalle shi a matsayin ni'ima ba in kuma baka kalle shi a matsayin ni'ima ba to ba za ka yi godiya ma ba muna da yawa a cikin alkur'ani idan allah zai ja hankalin bayi zuwa da abin da zai nusar da su ya amfanar da su a duniyar da lahira sai ka yana kira su zuwa ga hikimomin da ya nufar da su wato ba za ka ga girman allah ba ba za ka gane matsayin Allah ba ba za ka san ko ka arziki da Allah ya maka ba har sai kana dubi zuwa ga ni'imomi da Allah ya yi ta kace saboda a wurare da yawa sai ka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu turu kuru ni'matallahi alaikum idza hamma qaumun ay yabsutu ilaykum aydiyahum يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وهدي بأحدكم duk lokacin da Allah zai an karar da kai ya ce tuna a da abu kaza da abu idan kai ne bibiyar ni'ima ne da Allah ya maka to zai zama matsayin Allah ya bayyana gare ka zai haifar zai bayu zuwa gare shi shine kyautata biyayya da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala amma matukar ba kalli wannan a matsayin abin da aka nusar ka kai zuwa gare shi ba ba za ka taɓa zama mai godiya zuwa ga Allah ba in ba ka zama mai godiya zuwa ga Allah ba ba za ka mori alkairan Allah ba saboda ka duk inda Allah ke so ya nusar da kai ya tsinkayar da kai ya shiryar da kai sai ya dinga nuna maka irin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da kai su to dukkan ni'imomi da Allah ya ni'imtar da bayi kamar yadda muka faɗa ji ni'ima ne gani ni'ima ne aure ni'ima ne haihuwa ni'ima ne wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah yake Allah shi ne ya fito da ku daga cikin mahaifanku ta alamu na shekin ba ku san komai lokacin da aka ba haihuwa ko aka haihu a gidanku shi jaririn bai san sunansa ba idan ya yi bayan gida sai an wanke mishi in ya yi bawali sai an wanke mishi Allah ya sauwake inda wuta zai tashi a gidan ba zai iya fita kan shi ba sai an fita shi haka ya zo duniya wata alalaku musamman Allah ya ce sai Allah ya sanya muku ci wal abasara ya sanya muku gani wal afidata ya sanya muku basira da hankali da hangen nesa sai ce da Allah kun tashkurun Allah ce don ku yi godiya ma Allah akan waɗannan ni'imomi wallahu ta'ala lakum min anfusikum azwaja Allah yake shine ya sanya muku abokan zaman ku matan ku mata ya sanya musu mazajen su daga jinsin su ba a ce matar da za ka aura ka nemi dabba ba ba a ce ka nemi aljana ba ba a ce ka nemi wani jinsi ba suna mata ba a ce su nemi wani jinsi ba والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وهبدا الله سيسامر مكو da تجيكوكي daga waɗannan matan naku matan daga waɗannan mazajensu ba za ka san ɗanɗanon aihuwa ba sai ka zauna da wadda bai ba za ki san ɗanɗanon haihuwa ba sai kin zauna da wacce ba ta taɓa haihuwa ba Allah ya ce to na ba ku haihuwa na ba ku ƴaƴa na ba ku jikoki Allah sai ya ce afa bi ni'matillahi afa bil yu'minuna wa bi ni'matillahi ya furun. Allah ya ce to da arna za ku ba da gaskiya ka sallama ka miƙa wuya ma abun da ba daidai ba ni'imomin Allah Allah ya ce su kuma ka mutunce musu wannan calculation din wannan lissafi din ba ka da shi ba za ka taɓa ganin kimar auren ba ba za ka taɓa ganin kimar ihaɗin ba ba za ka taɓa ganin kimar jikokin ba ba za ka taɓa ganin rufin asirin da Allah ya maka a cikin auren ba alam da Allahu ainihin wa lisanan wa shafatain Allah ce ban sa ma ɗan adam idanu guda biyu ba na sa mai harshe da zai yi bayani Allah ya ce da kuma laɓa da zai yi magana da su dukkan waɗannan idan suka kushe gabarinka to a nan ne za ka fahimci alkhairin da ke tattare da su duk abin da Allah ya maka duk abin da Allah ya maka abin da ke bukata kawai abin ka godiya abin da ke bukata abun ka godiya abin da Allah ke bukata abin ka godiya jama'a dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata da waɗanda suke nan cike a cikin alƙur'ani duk motsin da ɗan adam zai yi Allah ya ɗora shi a kan tsari wadda in ba Allah ba wallahi ba wadda ya samar maka da wannan tsari to dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata ni'ima ne na ji ni'ima ne na gani ni'ima ne na haihuwa ni'ima ne na rai ni'ima ne na hankali ni'ima ne na duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka mafi girman ni'ima da goma ta arziki da Allah ya maka shi ne addini mafi girman abin da Allah ya maka na ni'ima shi ne addini da imani wannan addini da aka ce kai musulmi ne idan farashi ake yi duniya da abin da ke cikin ta ba ta isa ka bayar a baka musulunci ba isa ka bayar a baka musulunci rashin tuntuntuni rashin nazari rashin duba gatan da Allah ya maka ya sa kake ɗaukan musuluncin sakata bai sa ka kara ya karya duk abin da rayuwa take ɗauke da shi duk abin da rayuwa take ɗauke da shi idan harkar noma ne ni'ima ne da Allah ya ni'imtar da bayi shi ya gore musu tekuna ya gore musu duk abin da zai gore musu amma sai ya bar su da dabarbarunsu da iyawarsu da izininsa wajen fafutukan wannan ƙarfi saboda ka ido ni'ima ne amma sai ya ba ka dama na ka ba ma kanka kariya game da idon in za ka yi noma za ka iya ka yi noman ka tafka asara kasuwa za ka iya shigar ka yi ka yi asara za ka iya zama kai ma'aikaci ne a zo a kore ka duk abin da za ka yi addini ne kadai Allah ya ramunce ya tsara maka shi da kansa a yi noma ni'ima amma waɗanda suke da dabarbaru da hali da ilimi akan noman inda za ka noma buhu goma sun zo za su iya noma buhu ashirin abu amma addini Allah sai ya riƙe shi da kansa ya tsara sai yadda kudu da arewa gabar da yamma babu dama ka samu faduwa a addini duniya da lahira addini ne a tsarin da Allah ya yi ya tsara wa ɗan adam yanayin tafiyarsa yanayin maganarsa yanayin kwanciyarsa yanayin da zai gudanar da rayuwarsa to idan abunda da aka baka dama da iko a kai wadda ta sha gwadawa tana samun riba ko faduwa wannan kuma ubangiji ya lamunce ya ajiye mata wadda shi har abada ba a taɓa wadda ya yi shi ya faɗi ba akwai abin da ya tsara shi a wadanda saboda haka addini ka fahimci kasantuwar da kai musulmi ne kasantuwar da kai musulmi ne ba ka da wani abu mai tsada a rayuwarka wallahi sama da addini wasa da addini wasa da rayuwarka wasa da addini wasa da rayuwarka ne duniyarka da lahirarka wasa da addini wasa da rayuwarka ne duniyarka da lahirarka wasa da addini wasa ne da dama da Allah ya maka ya baka mafi girma Allah a cikin Alƙur'ani ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau Allah ce na cika muku addinin wa atmamtu alaikum ni'imati kuma na cika muku ni'imomi na gaba ɗaya da zan muku in dai ni'ima ce a rayuwar duniya to ba ni'imar da take sama da musulunci wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ya ce na cika muku ni'imomi an ba ku abinci an ba ku ruwa an ba ku ji an ba ku gani an ba ku kafafu an ba ku duk abin da za a ba ku cikon Allah ce to na cika muku addini wa raditu lakum al-islam dina Allah ce na yarda muku ku je ku rike musulunci a hakan wa raditu lakum al-islam dina Allah ce na yarda muku ku je ku yi musulunci a matsayin addini waɗansu larabawa banu asad suna daga cikin ƙabilar da suka musulunta su ba a yaƙe su ba a yi wani artabu da su ba wannan karɓar musulunci da suka yi sai suka ga aikaman sun burge ne saboda kamar sun yi wani abun kirki wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ko zama aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da dinga nuna mu ba musuluncin nan mun fahimce shi ne muka yi shi irin dai kamar sun taimaki annabi Allah ce ya mun nuna alaika an aslam suna goranta maka suna nuna suna da wata falala a kanka an aslamu saboda sun musulunta kul Allah ya ce ce la ta munno ta islamu kar ku goranta mu kar ku ji kuna da wata falala a kaina don kun musulunta balillahu ya munnu alaikum an hadatu in ma za a goranta in ma za a fi bashi to Allah ne ke da bashi a kanku na falala an hadakum saboda ya shirya da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in dai abin da kuke da awa gaskiya wanda Allah ya mishi arzikin musulunci to ya mishi arzikin komai a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lafiya haske ne haske ne tafiya ce mai albarka ka ɗauke ta mafi tsadar al'adar a wurin kana mai tana fa a hainahu wata alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa Allah yake yanzu wanda yake mace wanda ba addini da tare da shi da shi da gawa ɗaya ba shi da amfani a duniya da lafiya haka rajulun mu'minun min ali da fir'aun ya ce laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah aw man kana maitan Allah ya yace wanda yake mace ba a ahyaynahu muka rayar da shi wata alnalahu nuran shine addini Yaushe da bin nasi muka sanya mishi wani haske da yake tafiya a cikin mutane da shi Allah ce kamar masa fil zulma ya yi ɗaya da rayuwa a cikin duhu in ka ga mutum ba addini wallahi bai san gabansa ba bai san bayansa yin ka ji karfi kuma ba fita zan yi a duhun nan ba in dai ba arzikin musulunci ba ne wannan duhu ba wani wayewa a duniya da za ka yi ka fita a cikin wannan Allah ke yanzu wadda yake mace sai ya ambaci wadda yake cikin kafirci yake cikin bada da matacce a wani ku ya ce wa ma yastawi a'ama wal basir wala zulumat wala nur ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والأبصير الله يتي أي مكاهو تمي جني Allah ya ce ba za su daidaita ba ka duba wani misali ko ɗan shekara biyu ne ba zai daidaita tsakanin mai gani da basir. التي بدأت تتعدي دينها مكاه دليل هنا ولا الظلمات ولا النور هكا التوفي كهذه هو ياروني لقوي أنا قوت وتسيه فاركو أبو لي هكا ولا الذل ولا الحرور على إتهانا تئنوا بدأت تتعدي وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله يتي دعايي يوتا ما تكتو بدأت تتعدي a'ama يستوي الأعمى a'ama shi shine wanda yake cikin tuhun kafirci wanda yake cikin tuhun jahilci wanda yake cikin tuhun bidiya al-basir shine wanda yake musulmi ne imani wala zulumat wala nur wanda yake cikin shi shine wanda yake cikin tuhun kafirci da jahilci wanda yake cikin duhun sakon Allah da munanan ayyuka wala zillu wala harun wanda yake cikin inuwa shine wanda yake cikin musulunci wanda yake cikin rana shine wanda yake wajen musulunci wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat Allah yake da rayayyu da matattu ba za su daidaita ba ba za su daidaita ba wanda yake cikin musulunci a raye yake shi ne Allah ya ce a wa man kana maitan fa ahyaynahu ba wata rayuwa mafi alkhairi kamar rayuwar musulunci ka musulunci da kyau ba ka da wani abu da Allah ya maka ni'imarsa mafi tsada a rayuwarka kamar addini ka riƙe musulunci sama da yadda za ka rike kasuwar ka rike musulunci sama da yadda za ka rike ofis ɗin ka rike musulunci sama da yadda za ka rike ƴaƴanka ka rike musulunci sama da yadda za ka rike kasuwar ka rike musulunci sama da yadda za ka rike komai domin musulunci shi ke gaba da komai cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta da karka yi wasa da addini karka yi wasa da addini karka yi wasa da addini addini dama ce da Allah ya baka dama ce da Allah ya baka ba wata dama da aka baka sama da damar addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun kai hadisi hadisin abu musa al ashari ya ce masalu ma ba aka bihi min al-huda wa la'in annabi ya ce misalin abinda allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilm wannan addini da allah ya aiko ni da shi yanzu annabi zai buga mana misalin wannan aiki da aka aiko shi da shi ba ana ce mishi manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah da Hausa ma'anarsa kan aikin Allah ba Allah ya aiko shi ba to zai gaya mana wannan aikin da ya zo da shi ga matsayin aikin a wajen mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma ba'athani Allah bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda wal ilm na shari'a da ilimi kamar Ya ce abin da na zo da shi kamar ruwan sama kuma sai ambace shi da kai wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma kalafu in an ce al-maqar shine normal ruwa da ake yi irin ruwan da aka yi yau al-ghayth shine ruwan da ya biyu bayan fai amfani ya fara canzawa manoma sun fara lissafi biyu anya ba za a yi asara ba dabbobi an fara shiga halin shakari to lokacin da ruwa ya zo sai a canye shi kai sai ke to a da na zo da shi kamar ruwan sama domin ya zo ne a lafakar minar rusu duniyar a lokacin rayuwar tahiliya ake yi in an ce rayuwar tahiliya da hausa ka ce rayuwar tukunci sai ga wannan gaskiya sai ga wannan addiniya annabi ya ce matsalu ma ba aka ni Allah bihi misalin abin da Allah ya aiko ni da shi minar huda wa na shirya da ilimi ka matsali kaifin kamar ruwan sama ne a saba arkon da ya zo ya zuba a bayan kasa wani yanki na فكانت منها قائفة طيبة وفي رواية نتية إن الموت يزغى سيزغى أول وجه من البركة من جو قبيلة الماء وذن سيكر بروا فأنبتت الكنعة والأشبه الكثير سيكتر بشيائي تكني يكيما سيوه jama'a muna fahimtar misalin annabi ya ce misalin abin da na zo da shi kamar ruwan sama ne ruwan da ya zubo sai ya sauka a wani lardi a wani yanki sai aka dace inda ya saukan waje ne mai kyau mai albarka kasira filma wajen sai ya karbi ruwan fa'ambata tilkana a walƙushin kafin wajen sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa wa kana min ha ajali to gefensa kuma akwai busasshen waje wadda in ruwa ya zuba baya shanyewa a nan dama ake samun korama wadda za ka samu shekara guda ruwa bai kare a ba an saka tilma wajen sai ya rike ruwa kallafa Allah bi nasu. Allah sai amfanar da mutane da wannan nan bashari wa sakau wa zarau suka sha suka yi shuka suka shayar da dabbobinsu wani yanki ne wajen Allah ya albarkace shi yana nomuwa rani da damuna sannan ga nan ƙoramai za a yi noman rani za a sha za a shayar da dabbobi shine fallafa Allahu bi nasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan gobe basharibu suka sha in suna bukatar ruwa akwai ruwa mai daɗi mai ƙarfi wasakau suka shayar da dabbobinsu wazara'u suka yi shuka rani da damuna wannan lardi wannan waje akwai wanda bai iya rayuwa a ba ɗan adam zai rayu dabbobi za su rayu komai zai iya rayuwa saboda wajen mai albarka ne yana nomuwa akwai ƙoramai akwai ciyawa akwai ganyayyaki annabi ya ce ina ba ku misalin abin da na zoci wa asaba min ha qa'ibatan ukra yace ruwan kuma sai ya sake sauka a wani yanki daban wanda ba nan ba innama hiya qi'alun amma wajen busheshen waje ne qi'al jam'i ne na qa fa yadruha qa'an sabsaba kamar kan kamar inda ruwa ba sa biyu latin ce kuma wajen baya rike ruwa Wa wadatun bitukala sannan baya tsirar da ciyayi annabi ya ce fa zalika matsalu man saquha fi to wancan misalin farkon shine misalin wanda ya fahimci addinin ونفعه ba a الله به abinda Allah ya aiko ni da shi sai ya amfani. shi wa wa allama ya koya ya koyar wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'sa wannan nabiyu shine wanda bai daga kai ya kalli addini a matsayin ya taka kara ya karya ba wa lam yaqbal hudan lahi alladhi ursiltu bihi bai kuma karɓi shari'a da nazo da shi ba annabi ya ce misalin abin da na zo da shi ruwan kare ne ya zuba a ko'ina amma ya zuba a wajen da yake da alkairi sun rayu rayuwa ta har abada domin wanda ya yi addini rayuwarsa kullum alkairi take yi har abada har abada ko a cikin aljanna jin daɗin da za ka yi gobe ya fi jin daɗin da ka yi yau da kuma aisha sha'ura, wale da yi na mazidi kullum abin da ka ƙara kyau yake yi to tun a duniya haka rayuwar mai addini yake amma wanda ya samu kansa a musulunci sai zafi kaga kake kalli musulunci ba annabi ta to misali ruwan nan ne ya zuba a wajen da yake ba'a. a wajen da yake siminti ne dangalami ne ba zai shawo ba ba zai yi amfani ba yaba ya rayu sunansa musulmi amma ya ɗauki musulunci addini bai yi musulunci a matsayin addini ba ya yi musulunci ne a matsayin ra'ayinsa da ganin damansa alkairan da Allah ya shimfiɗa mishi a cikin addini to shi bai ɗauke su a haka zai yi rayuwa ba sai ya yi asarar duk abin da addini ke fita da shi ɗan uwana masu albarka wallahi mafi girman ni'ima da Allah ya mana addini rayuwarku rayuwarka ta zama addini shi ne lamba ɗayanka addini ya zama shi ne lamba ɗayanka duk sabon nan da kake ji kake ganin labarin su, waɗansu manyan 'yan kasuwa ne amma saboda yadda suka mai da addini lamba ɗaya ɗaliban ilimi ba ba kowa ne za a kira mai sunan sahabi wani a ce me sana'ar sai faɗa ba me yasa saboda addinin shine lamba ɗaya Rikamin, rijalun la tijaratin tijaratun wa la bai'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah Allah ya ce waɗansu irin mazaje ne la tilhihim tijaratun kun la bai'un an dhikrillah fatauci sai ya yi da siyarwa zai taɓa shakantar da su ya ɗauke musu hankali a kan addini. Ko ikamin sala zai taɓa ɗauke hankalinsu a kan tsaye da sallah. Kamar wani ne ya ce, to Allah su ne ya sa, ya ce ya kafu na yauman ta ta'allabu fihi kulubuwar ƙasa. Saboda suna tsoron wani ini da zukata da idan tuna sukan fito turuturu a ranar. shine ranar alkiyama haɗuwarsu da Allah sakamakon lahira shi yasa su suka fifita addini akan harkokin kasuwansu akan harkokin rayuwarsu sun yarda addini ya zama shine abu na farko a rayuwarsu me yasa Allah ke kafin da yau manta ta kallabu fiye da kulubuwar ƙasa suna tsoron ranar da ta da idan nuna sukan jujjuya a wannan ranar shi ne ranar alkiyama dukkan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ba wanda bai haura shekara dubu abinci a kabari ba duk addinin yanzu suke mora amma kasuwar ta kai duk abin da kai na addini shi addini ana tafiya da shi har kabari amma in kai kafinta ne a nan za ka bar kafinta mu rike addini da kyau ni'ima ce mai girma kar ka yi wasa da addini kar ka yi wasa da al'amarin addini ka zan mai yawaita godiya ma Allah akan ni'imar da ya maka na kai musulmi kai godiya ma kai godiya ma Allah akan ni'imar da ya maka shi ya sa wurare da yawa a Qur'ani idan ya ce ku yi kadai tani da bauta ku mun biyayya sai ya tero ababen da ya ni'in da kai su man yurdi Allahu an ya yashrah sadrahu lil Allah ce in Allah na so ya shirya da mutum ya mai koga ta arziki sai ya buɗi zuciyarsa ga musulunci. Afa man shara Allahu sadarahu lil islami sai ce fa huwa ala nurin da rabbi babu wani haske abin da za ka rike ka yi nasara a rayuwa kamar addini in kuma masu albarka addinin ka yanzu shi ne abu na farko duk abin da zai biyo baya ya biyo baya wasa da addini wasa ne da rayuwa ta har abada ita ne wannan rayuwa da yau muke cikinta ka gama kure mata maneji ka yi shekara ɗari in ka shekara ɗari ko ba ka mutu ba ba za ka yi amfani ba in ka shekara ɗari ko ba ka mutu ba aka ce ka fita ka nemo abincin da ranka ce ya zama aiki lahira kuma har abada ne har abada ne ba shekara ɗari ba ne ba shekara dubu ba ne ba shekara miliyan ba ne har abada ne har abada ne iya abun da kuma za ka fi ka isa zuwa ga wannan rayuwa har abada wallahi shi ne addini saboda ka hidima wa addininka ka tashi a ka. da kanka da iliminka da dukiyarka da rayuwarka duka Kai addini za ka ga ribar hakan ranar haɗuwanka da ubangiji amma in ka yi wasa da addininka ka yi wasa da mafi girman ni'ima to duk ni'imar da ta rike ka kula da ita faduwa ce in ka yi wasa da addini duk abin da ka kula da shi faduwa ne in ka kula da addini duk abin da ka rasa ka ce riba in ka kula da addini duk abin da ka rasa ka ce nasara in ka rasa addini duk abin da ka samu ka faɗi saboda idan ka kula da addininka ka rike addininka to duk abin da rayuwa za ta zo da shi sai ya zama ka ribar kafa ne ka yi noma ribar kafa ne ka yi sana'a ribar kafa ne ka yi kasuwa ribar kafa ne haihuwa ribar kafa ne duk abin da ka yi zai zama maka ribar kafa amma in ka yi wasa da addini to dukkan waɗannan kuma ba za ta amfani su Allah yi muku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk